الله الرحمن الرحيم أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين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 shi ne ya haɗa mu a wannan masallaci mai tarin albarka babban masallacin juma'a na nan cikin gari dutsen jihar jigawa a wannan yammaci na laraba wanda yau ashirin da uku ga watan ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina bakwai. wanda kuma ya yi daidai da goma sha biyu ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da shida muna cikin suratul waƙi'a sura ta hamsin da shida a jerin surorin alkur'ani daga albagara jiya mun kammala bayani dangane da aya ta saba'in daidai Allah subhanahu wata'ala ke cewa a mun na lati turun ku bani labari dangane da wuta wacce kuke kunnawa a antum an shatum shajarataha shin ku ne kuka halittu bishiyarta am nahnul al shi'un ko ko mu ne masu halittawar nahnu ja'alnaha tazkiratan mu mun sanya ta a matsayin tunatarwa wa mata'an lil muqwin da kuma amfani ko guzuri da wanda suke matafiya fasabbih bismi rabbikal Ka yi tasbihi game da gode ma ubangijinka wanda yake mai girma wannan ita ce tambaya ta hudu a jerin afara'ita afara'ita afara'itun matumnon ita ce ta farko sannan afara'itun mulma zai ta shirabun shi ne na biyu sannan abin da afara'itun mata rusun sannan kuma afara'aitun naran da النار turon to kamar yadda muka yi bayani cewa akwai munasaba mai ƙarfi tsakanin kowace tambaya da ta biyo ta da farko aka yi bayani a fara'aitun munon ku ba ni labari dangane da wato ainihin sunadarin halittar ku ta yadda Allah ya samar da ɗan adam ta wannan hanya sannan kuma aka ce fara aitun mata rusul yadda rayuwar ɗan adam take da alaƙa da abin da zai ci sannan aka ce fara aitun mulma allazi ta shirabun kuma ni labari dangane da ruwan da kuke sha domin shi ruwan shi ne sababin samun wannan tsirrai da muke amfani da su sannan abu na hudu aka ce a fara'aitun naran da ce turun ba ni labari dangane da wuta wacce kuke hurawa ko kuke kunnawa to kasancewar ita aya ta yi bayanin samar da wuta ta hanyar bishiya to kuma menene jigon rayuwar bishiya shi ne ruwa to kaga ana gama maganar ruwa sai aka zo maganar bishiyar da ake samar da wuta ta hanyar sa? duk da cewa ba ta hanyar bishiya ne kadai ba Allah sai sai afara nar ku bani labari dangane da wuta allati turun wacce kuke kunnawa ko kuke hurawa wanda ake magana da su suna sane da wannan tambaya da ake masu domin ita wuta jigo ce a rayuwar ɗan adam kamar yadda muka sha faɗa Allah subhanahu wata'ala bai taba halittar abinda zaka ce sharri tsantsa ba ko ya zamo sharri a wani lokacin zai zamo alkhairi a wani lokacin in ya zamo a sharri a wajen wasu kuma ya zamo alkhairi a wajen wasu mun sani cewa wuta Allah ya kiyaye ta kan kwace wani lokaci ta yi barna ta yi ta'adi to amma kuma duk da haka jigo ce ta rayuwa sai da rayuwar ɗan adam ba za ta taɓa ingantuwa ta mayu ba dole sai da wuta domin ko ba komai ɗan adam yana so ya abinci abincin nan kuma sai an dafa shi ko sai an gasa shi kuma wutan nan da ita ce ake yin dahuwar abinci ko kuma a gasa abinci haka nan waɗansu abubuwa na amfani na yau da kullum dole ne sai wuta ta yi aiki a cikinsu kusan za ka iya cewa a rayuwar yanzu duk wani motsi na wani abun amfani to sai wuta ta taka rawa ko dai wuta wacce ta muta yau da kullum da muke kunnawa ko kuma wutar lantarki duk sunan su wuta to duk wani abu da za a amfana ya amfanar sai ka samu akwai taka rawa ta wuta a ciki to Allah sai ke cewa ku bani labari dangane da wutar da kuke hurawa ko kuke kunnawa a antum an sha'tum shajarataha shin ku ne kuka kage halittar wutar kuka kage bishiyarta wadda ta ita ake samun wannan wuta am nahnu almunshi'un ko kuma ne masu halitta dangane da ainihin wannan bishiya wato kasancewar bukatar ɗan adam tana da tsanani a wajen samar da wuta ko a gida ko a jeji to Allah sai ya samar da hanyoyin samun ta bila adadin kowace al'umma sai ga akwai hanyoyi da dabaru da za su samo wa kansu wuta ta amfani ko a gida ko a jeji a nan sai aka ambaci bishiya akwai bishiyoyi guda biyu da zamu ambata ana shi ne albarq da kuma al'ifar ko al'afar wanda su ne mafi yawa wanda larabawa suke samar da wuta ta hanyar su shi almark wato shi ne mara ƙarfi sosai za ga cewa wani lokaci zai sai masa talantanan kamar filin haka to ba shi da ƙarfi sosai shi kuma al'afar za ka gan shi wato kamar itan abin nan aduwa kamar haka yake to shi yana da ƙarfi to sai su samu ɗan guntu na shi wancan almar kamar faɗin tafi kuma sai su samu wani kamar sa to shi wannan al'afar ɗin ko al'afar ina da zauɗe biyu fataha ko kasara sai su yi masa tsini sama su masa tsini ƙasa to sai su ajiye shi wancan sai su sami abu kaman baka kun san baka shine abin da ake harba kibiya a jiki baka shine itacen sai kuma tsarkiya to sai su sami wato ainihin wani zare sai su daura a jikin wani abu kaman baka shi wannan al'afar din sai su dan nada shi sai su saka shi a tsaye akan wannan albar to sai su samu dan faɗi sai su danne can sama to sai su riƙe wannan mai kaman bakan su ta haka shi kuma wannan yana juyawa ɗan minti ɗaya kawai shi kenan sai ga hayaƙi ya soma sai ga cewa wuta ta samu na san cewa wanda ya rayuwa ta karkara ya san abin da muke kira burke ko dai karan dawa afuwan karan gero kusan na maiwa ya fi samarwa lokacin muna yara idan muka je tonan gyaɗa sai a zo sai a tsara karan maiwa sai a samu sulle da an burka an burka zama sai a samu ganyen wake sai ya ɗan yi rami sai a sa ƙarƙashi da an burka an burka yana ƙulawa sai ga wuta ta kama to akwai abin da ke kira kistu shi kuma za ga ɗan ƙarfe ne da ƴar ƙanƙara da ƴar auduga da an buga kawai sai ga wuta ta kama akwai tsakanin dutse da dutse ƙarfe da ƙarfe ma'ana nau'i ne daban-daban Allah ya ba ɗan adam wannan dabarar ma'ana wasu za ka samu ta hanyar dutse da dutse wasu tsakanin dutse da ƙarfe, wasu kuma tsakanin kara ko karan gero ko karan maiwa wasu kuma tsakanin wato ainihin ah, itace bal malamai sai suka ce duk wata bishiya in ban da bishiya ɗaya tak ita ce ba a samun wuta a jikinta ana kiranta al'unnar mu ta tsoro ana ce mata nama-nama haka ake faɗarta a hausa tsoro to ita kaɗai ce babu wuta a jikinta amma duk wata bishiya in za a burka a jikinta a daɗe ana yi to za ka ga cewa ta samar da wuta to shine Allah suke cewa a antum an sha'atum shajarataha shin ku ne kuka halitta bishiyar am nahnul munshi'un ko ko mu ne muka halitce ta Allah yana cewa allazi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdar nara fa antum minhu tuqidun Allah shi ne ya samar muku dabarun samar da wuta daga bishiya wacce take koriya. A nan malamai suka ce akwai bishiyar da za ka iya ɗebo ta ɗanyarta, amma idan ka gurza ta da ‘yan'uwata ka gurza ka daɗe kana ce ga wuta ta kama. Tana koriyarta, to na kuma a ƙarfin ta gushi. Allah wata ala sai ke cewa nahnu ja'alnaha tadhkiratan mu ne muka sanya wuta domin ta zamo tunatarwa domin ta zamo jan kunne wa mata'an da kuma amfani ko guzuri lil muqwim ga wanda suke ainihin matafiya matafiya tilgalib za ta ga su suka fi kowa isti'imalin wuta musamman waccan rayuwa na farko idan da dare ne idan ayarin fatake ya zo ya yi sansani to suna kunna wuta ce gefe da gefe domin namun jeji idan sun hango za su hoce ba za su zo ba to sannan kuma suna samun tsaunuka manya sai a samu wasu gumagumai sai a haɗa wuta a wannan tsauni da wancan tsauni da wancan tsauni ma'ana ana nuna wa matafiyi inda za ka yi tafiya zuwa gari ka za ta wani ita ce hanyar ka da ka hango wannan ka ƙara gaba ka ƙara gaba har ka je garin da kake so saboda ka za akwai tsauni ko da yaushe in di dare ne to za a je a kunna wuta a kai saboda ta zamo cewa kamar ita ce take nuna wa matafiyi gari kaza ka nufa kuma jiha kaza kake nufa kuma sannan matafiyi duk lokacin da ya hango wuta yana tafiya to zai ji alamar kewa ta ragu a cikin zuciyarsa bana yana sa ran cewa zai ga mutane ƴan uwansa kun ga annabi Musa alaihi salam lokacin da ya baro Madian ya kamo hanyar Misr tare da iyalansa in Musa da ahlihi inni ana sunara sa'atikum minha bi khabarin aw dilwatin ko watin min an-nar la'allakum tasalun annabi Musa alaihi salam sai hango ta ya hango wato ainihin haske kuma a lokacin ana sanyi sai ya ce iyalansa kum ku su ku zauna inni anastu naran ni na tsinkayo wuta la'alli atikum minha bi habarin? ta yiwu in zo muku da wani labari malaman tausiri suka ce a lokacin ya yi batan kai domin tafiya ce ta dare kuma bai saba da waɗannan yankuna ba shi dai ya haro cewa garin sannitir yana jiha kaza to sai ya zama sun yi ɓatan kai to sai ya ce ma ainihin iyalansa ku zauna ni na kayo wuta alli ya ake ku min habi khabarin ta yiwu na zo maku da wani labari na cewa ga ɓangaren da ya kamata mu dosa mu isa garinmu. Ah, au jazwatin ko kuma jazwatin minan nari ko kuma na zo muku da bakin wuta la'allakum tas'alun domin ku samu jin ɗan ɗumi-ɗumi ma'ana a zo a kunna wutar a ɗan jiɗimi domin ana sanyi a wannan lokaci to kun ga wannan yana nuna ashe matafi yana yawan amfani da wuta ko dai ya ji wutar ko ya gasa wani abu ko kuma ya kore makansa barazana ta namun jeji da za su iya kawo masa farmaki da yawa daga cikin namun jeji idan sun hango hasken wuta ba sa tunkarar wajen saboda sun san tugun ɗan adam ɗan adam makiri ne wata dabba tana jin tsoronsa yawon gashi shi ne ɗan fititi to amma kuma akwai illoli tare da shi to shi yasa da yawa in sun hango aske to sun sa akwai wanda ya kunna shi wanda ya kunna shi don kuma azalimi ne a wurin su to ba za su tunkari ainihin wajen ba to daga cikin dabarun matafiya kenan don su kare makansu wato ainihin farmaki na namun zai al-imam sa'idi anan da ya zo tafsirin wannan aya cewa da Allah subhanahu wata yake cewa da nahnu ta zikiratan wa mata'an lil muqwin mun sanya wutan nan ta zamo tunatarwa kuma ta zamo cewa guzuri ne ga matafiyi sai sai wala Allah an faɗi wannan lura da cewa duk wani dan adam a duniya ai matafiyi ne haka ne ko ba haka bane duniya sunanta gidan matafiya kana shigowa duniya to ka so matafiya kenan shi yasa daga cikin nasihar ma'aiki alayhi salam ga ibn abbas yake cewa kun fi duniya ka'annaka gari aw ajiru sabil ka zamo a duniya kai ka ce wato ainihin bako ne ko kuma ɗan tafarki Ka ga bako ko ɗan tafarki ba zai zo gari ya ce zai tari ƙasa da zai gina gida ko ya kawo itace ya zo wata katuwar rumfa ko wani abu ba saboda yasa shi ba mazauni bane Imamu Sa'idi yake cewa lura da wannan mu kowa matafiyi ne domin ba mu wanda zai zauna a duniyan nan to kenan ashe ba sai matafi kadai ba mazaunin gida ma wuta za ta zama uzuri gare shi za ta zama ainihin abin amfani to a nan Allah sai ke cewa ta rikira tan. mun sanya wutan nan ta zama tunatarwa wata irin tunatarwa malaman tafsiri dai wasu ce ko dai idan mutum ya ganta ta tuna masa cewa akwai wata wuta a lahira wutan nan ta zahira kuma abin horon masu laifuka ne Allah kiyaye mu to wannan zai sa mutum ya shiga yin sa ya shiga wata san, ko kuma a'a idan ta taba mutum ko wani abin da ta taba ya taba mutum to mutum sai ya tuno wancan wutar ya ga cewa to wannan wutar ita ke nan mai sauki ya lamarin da ya kasance a wajen dan adam ban na wancan na karanta mana hadisin muslim wanda abu hurairar Allah kara masa yadda ya rawaito cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa wutar lahira ta fifici wutar duniya da kashi 69 ta fi wutar duniya da kashi 69 kuma ita ma wannan ɗin ta duniyar sai da aka dake ta da ruwa ma'ana kamar kace aka tsoma ta a ruwa kamar sau biyu ko sau uku sannan ta ɗan samu sassauci sannan muke samu mai amfani da ita ibn Hussaini yake cewa duk wata wuta da za ka gani da za ta tsorata ka to ka gamsu cewa tana nan dai daga cikin wannan kashi ɗaya ma'ana yanzu idan ka je irin su a zakuta inda ake narka ƙarafuna ana yin rodi ko wata ma'aikata makamanciyar wannan Ka ga an ɗauko motoci ko wasu mulamulan ƙarafa ana jefawa sai ga suna gudana sun narke hmm. yadda ka san ainihin ruwa karfe duk da ƙarfinsa. to yanzu idan wutar duniya ta yi wa karfe haka mai kake zato da wutar lahira ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yake cewa jahannama ta kawo kuka a wajen Allah ta ce ya Allah sashe na yana cin sashi ma'ana saboda tsananin azaba ta ce saboda aka a sama mata hanyar da za ta samu sauƙi to sai aka yi mata izini ta yi numfashi biyu a shekara numfashin farko shine na lokacin zafi wanda za ka je wuri ya dumama na faɗa mana mu mutanen afirka nan musamman sai ma Allah ya mana sauƙi wallahi idan ka kwatanta da turai da amerika da asiya wato za ka san cewa Allah ya mana sauki ni dai a Najeriya ban san wani dutse mai aman wuta ba in ma akwai shi ban ce babu ba amma in ma akwai shi dai ban san inda yake ba amma idan ka tafi sauran kasashen turai da ainihin asiya za ka ga duwatsu masu feshin wuta duwatsu masu aman wuta kuma zafi ne yake zafafa ya zafafa sai ga suna firgin wuta to manzo alaihi salam ya ce sai aka yi mata izini ta ta yi numfashi biyu a shekara numfashin farko shi ne lokacin zafi kaje an ce ma'aunin zafi ya kai hamsin ya kai hamsin da doriya lokacin da muke jami'ar musulunci wani lokaci da safe kana wanka ka buɗe shawa kana wanka karfe bakwai na safe wallahi kana wanka kuma gumi yana ketowa a jikinka saboda ma'aunin zafi ya kai wajen hamsin da biyar sallar la'asar daga hostel zuwa masallaci bai fi daga nan bakin titi ba sai da lema za ka yi zuwa masallaci to wannan zafin rana ne ba wutan mafi ita da kanta kuma kamar yadda na bata mana a baya ita ma ranar nan an sa mata wajen hijabi saba'in wanda ya kare zafinta kuma aka ɗaga ta tsawo mai yawa in ka yi sama to me kake zato lokacin da rana ta zo ƙasa-ƙasa kamar yadda hadisi yake ta tsakaninta da kawuna kamar mil ɗaya shi ma mil ɗin wasu ka ce ba wai mil na tafiya ba almil a wajen larabawa shi ne mashin abin da ake shafa kwalle wannan ɗan mashin kaga bai wuce tsawon yatsa to wasu malamai suka ce shi ake nufi tazarar tsakanin rana da kan ɗan adam to kamar wannan tazarar to ko da ma ka ce mil ne wannan na musafa na masafa na tafiya mai kake zato azan Allahu ajara na. to saboda ka Allah subhanahu wata'ala sai ki ta mun sanya wannan wuta domin ta zamo tunatarwa ta zamo jan kunne ta zamo izina sannan kuma ta zamo abun amfani ga wanda yake ainihin masu tafiya ko kuma ka ce matafiya nan sai yake cewa afara'aytum an-nar ku bani labarin wuta allati turun shine tukhrijuna wacce kuke fitar da ita min ash-shajar akhdar daga bishiya wacce take koriya a antum ansha'atum shajarataha shin ku ne kuka kagi halittar wannan bishiyar ku ne kuka halitta ta sai ce kalmarqi wal afar wannan almarq babu sabani a wajen malaman luga na babdinsa almarhu a yi mara'un fataha to shi al'ifar shi ne aka samu sabanin babdi al'imam ibn ashur shi ya yi ma abdamtu bilhuruf yake cewa bi fathil aini walfa'i kaga sai zama al'afar kamar yadda shi ya ambata amma mafi yawan malaman tafsiri kamar irin su ah, abin da ibn kafir da Da jamaluddin kasimi su kuma sun yi zafi bil harakat sai suka yi wato ainihin kasara al'ifar bi kasar al'ayin saboda haka dai lokata ne lokaci al'ifar lokaci ainihin al'afar am na hannun munshi'un ko kuma mu ne wato ainihin masu halittawar sai ce na hannu da allaha ta zikiratan ya ce linari hannun mu ne muka saka ta a matsayin jan kunne da gargadi da kuma tunatarwa ga wutar jahannama wa mata'an kuma ta zamo cewa wani guzuri ne jin daɗi ne shine ce bulga wani guzuri ne limquyin ga matafiya sai ce almusafirin su ne matafiya yuqidunaha bil layli domin su matafiya suna kunna wuta su hura ta da dare litaharuba ba. domin ya zama abin nan a namun daidai sun gudu wa ya hatadi abdallu ila zalika kuma wanda ya batan kai to zai gane hanya ila zai rizalik ya zuwa wani wannan minar manafe daga cikin abubuwa na amfani sai ce wa zikirul muqwin nan da aka ambaci matafiya sai yace tagalibun rindayarwa ne wal muqimuna kadhalika yatamatta'una biha Haka nan su ma mazauna gida ai suna amfani da wuta to wannan muqwi sai ce min aqwal qaum masu tafsiri su gyala mimun ne min aqwal qaum Idan aka ce aqwal qaum ai karu bil quwa ko kuma alqawa shi ma wannan ai masa zaudi biyu ko dai alqiwa bi kasril qafi ko alƙawa bai fata kafi duk an yi wannan babdin kenan saru bilkawa sai yace ce kasri walmadi a ace alqiwa ko u ko alƙawa ko u in aka ce bil shi shine alƙawa ko alqiwa in aka ce shi ne shine u ko u. ya zamo aliful mamduda shi kuma alƙawa aliful makasura to duk an karanta wannan ɗin wasu malamai sai suka ce al-muqwin shine ana nufin alja'iun wanda suke jin yunwa ma'ana wuta tana zamowa guzuri ga mayunwaci ta yadda dandana zai samar da abinda zai ci to amma dai mafi yawan malaman tafsiri sun ce al-muqwin shine almusafiruna kamar yanda mai tafsiri nufin ya ambata sai ce ayil kafar Shi ne wuri wanda yake fetal wanda yake fako sai ce wa huwa mafaza Shi ne wato ainihin daidai Na nabata tafiya wala ba wanda babu tsirrai a ciki sannan kuma babu ruwa sai ce fasabbih bismi kal'azim Ka yi tasbihi game da tsarkake ubangijinka mai girma Allah subhanahu ta'ala. yakan kawo kalman tasbihi ko da siga ta fi'ili madhi ko fi'ili mudari'i ko fi'il amr ko kuma a kawo masdari in aka ce masdari kamar subhana subhana allazi asra bi abdihi laylan kaga subhana masdari ne yusabbihu lillahi ta juma'a da tagabun kaga fi'ili mudari'i do an ce yusabbihu in aka ce sabbaha kama tun daga ashiri zuwa hadidi zuwa safi da sauransu ko ne kaga shi kun fi'ili madi don an ce sabbaha shi kun fi'il amr kama sautul ala sabbih isma rabbikal a'la to malamai suka ce duk inda kaga Allah subhanahu wata'ala ya kawo kalman tasbihi ko da siga ta fi'ili mazi ko da siga ta fi'ili muzari ko amur to babban magana aka faɗa a wannan wuri sai dai idan zurfin ilimin mutum bai kai iya fahimta ba yanzu ku duba suratul isra bude ta sai aka da zai asara bi abdihi lailan tsarki ya tabbata ga wanda ya yi tafiyar dare da bawansa wani ɗan yanki takaitacce na dare shi sa aka ce lailan ɗan yanki na dare daga masallacin makka zuwa masallaci mai alfarma sannan daga shi zuwa kuma saman sammai bakwai manzo alaihi salam aka yi wannan doguwar tafiya aka tara masa annabawa ya jagorance su sallah a baitul maqdis Wani Allah ma aka tattauna sannan aka tafi da shi kun sha jin hadithul mi'raj kowace sama aka je malaika jibrilu zai kwankwasa malaiku su tambaye shi wane ne ya ce jibrilu ne kai da wa ya ce ga abokin tafiyarsa an yi izini ku zo ne ce eh an yi izini sannan su bude har aka je saman sammai bakwai ya haɗu da annabawa annabiwa da annabawa ne aka ba shi sallah ya kai ya kawo tsakanin mahalicci da annabi Musa duk wannan a cikin ‘yan sakanni ko cikin ‘yan mintuna, kaga wannan ba ƙaramin al'amari ba ne. To shi ya sa Allah sai ya soma tasbihi cewa subhanan lazi asra bi abdihi laylan dan takaitaccen dare. Kai ko yanzu a ce a cikin dare ka je Kano ka dawo, sai yanzu a ce sai da aka gama tarawihi a'a ba a mota ba a ce da keke eh an ga mata ne ka auke ki ka je Kano ka dawo kuma ka kwana a dutse ta ce wannan wani irin keke ne an yi da gaske ne ba don dubu sai sai kwana ya dawo ba to ban zara kuma sai a kafa kaga za a yi ta mamaki to saboda haka Allah subhanahu wata'ala yakan bude wani to anan Allah ya jero wannan abubuwa guda hudu yanayin halittar dan adam yanayin tsirrai yanayi na ruwa yanayi na ainihin wuta wannan duk ayyuka ne wanda Allah kaɗai ya kaɗaita da yin wannan abin kuma suna tattare da abubuwan mamaki abubuwan mamaki na fitar hankali to shi sa Allah sai ya umarni sai ce fasabbih bismi rabbikal azim kayi tasbihi game da gode ma ubangijinka ko kuma tsarkake ubangijinka wanda yake ainihin mai girma ma'ana wannan abubuwan mamakin da Allah ya faɗa girmansu da matsayinsu to kawai sai dai mu ce subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah hankali ya iya kintato wannan abubuwan ya fayyace fa'idodinsu wallahi mutum ba zai iya ba ko ba komai kamar yadda muka sha faɗa yadda Allah ya shirya mana abubuwan rayuwa tun bai kawo mu a duniya ba Allah ya sama mana wannan wutar saboda ya san bukatun mu tari a kanta ya sama mana ruwan nan tun ba mu zo duniya ba saboda ya san bukatun mu kai. sannan Allah ya ci gaba da kinsa mana yadda za a haɗa kaza ya ba da kaza a haɗa abu biyu a tashi abun amfani ɗaya. wani abun sai an haɗa abu uku wani sai an haɗa hudu ba wahayi Allah yi ba yanzu ka duba nau'in abinci suka da muke amfani da su nau'i na miya tuwo dan wake kwane ne duk fa tunani ne Allah kin samu dan adam ka hada kaza da kaza zai ba da sakamako kaza ka hada kaza da kaza zai ba da amfani kaza taho abin da ya shafi magunguna Allah ya kinsa wa ɗan adam cuta kaza sassako kaza cuta kaza hako kaza cuta kaza tsinko kaza wani a daka wani a ƙona wani a daka duk Allah ke samu ɗan wannan ba wahayi aka yi mala'ika ya zo da wannan duk Allah ke samu da wannan ka je ka kalli da za ka kalli irin yadda ake saƙa irin tamu ta gargajiya ka ga yadda ake haɗa zare da zare a haɗa wancan da wancan a zura wannan ya fito ta nan kaza ya haɗu da kaza ya sanar da ɗan adam wannan Allah subhanahu wa ta'ala to kaga a nan kawai sai dai ka tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala hmm. ma'ana tsarki ya tabbata ga wanda ya kinsa ma ɗan adam wannan tsarki ya tabbata ga wanda ya hore ma ɗan adam wannan kamar yanzu yanzu a hadisi lokacin da Allah ya saukar da wannan aya fasabbih bismi rabbikal azim sai manzo alaihi salam yace ij'aluha fi ruku'ikum ku saka wannan a cikin ruku'unku lokacin da Allah ya saukar da sabbi hisma rabbikal a'la sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ij'aluha fi sujudikum kuna ganewa lokacin da aka saukar da wannan fasabbih bismi rabbikal azim to sai manzo Allah ya ce ku saka ta a cikin ruku'unku kenan ku yaya idan kun yi ruku ku ce subhana rabbiyal azim shi sa manzo Allah ya ce amma ruku'u fa azimu fihi rabb shi ruku'u ku girmama Allah subhanahu wa ta'ala a cikinsa subhana rabbiyal azim duk da cewa waɗansu lafuzzan sun zo subuhun qudusun rabbul mala'ikati war ruh subhana zil jabaruti wal malakuti wal kibirai wal azama duk wannan ainihin sun zo tare da cewa shi na ƙarshen an fi a cikin sallolin dare a halin ruku'u sannan idan an kai goshi subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'ala, to nan. in muka duba kaman umarni biyu ne ya haɗu na farko Allah sai ya ce fasabbih bismi rabbikal azim kaga umarni ne daga Allah sabbih isma rabbikal a'la shi ma umarni daga Allah manzo Allah da yace ij'aluha fi ruku'ikum kuma shi ma wannan umarni ne ij'aluha fi sujudikum shi ma wannan umarni ne ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala ne do tafsirin sa sai ce to yana da kyau mai sanda. lokacin da ya zo ruku'u lokacin da yake faɗin subhanu rabbiyal azim to ya dinga halarto wannan umarnin biyu umarnin Allah da na manzo alaihi salatu wassalam domin ya dabi tsuntsu biyu da dutse ɗaya ya ci tudu biyu yana bin umarnin Allah yana bin umarnin ma'aiki alaihi salatu wassalam haka nan lokacin da mutum ya kai goshi yake ta subhana rabbiyal a'la shi ma ya halarta wannan umarnin guda biyu yana bin umarnin Allah subhanahu wata'ala yana kuma bin umarnin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga anan shi ma mutum sai ya zamo ya jefi tsuntsu biyu ainihin da dutse daya to shine yace fasabbih yace nazzih bismi rabbikal azim ayyalla wato ka tsarkake sunan ubangijinka wanda yake ainihin shi ne mai girma to yan uwa alhamdulillah kusan abin da ya rage mana minti goma sha biyar insha Allah kamar yadda muka saba malaminmu babanmu imamu Ali, sunnati wal jama'a sheikh abdulhab abdallah ya so ya taho kamar yadda ya saba zuwa Don a gaskiya ni na kira shi ɗan kwanaki da suka wuce muke ce masa akara maka Allahu ka yi haƙuri ba sai ka zo ba mun yi maka uzuri sai ce ai shi sai ya zo yace sai ya zo to amma kuma kun sani suna da nauye nauye wannan ta sa gaskiya zuwan ba zai iya yiwuwa ba to shine kamar yadda ya saba yace da Allah ko kuma muka roƙa ma kuma ya yarda ya to za mu kira shi duk da bai samu zuwa ba mu kira shi ya yi magana da mu ya ji muryoyinmu kuma mu mu ji muryarsa mu samu wa'insu abubuwa na nasihohi kamar yadda a ainihin muka saba insha Allah ta'ala zan kira shi yanzu in Allah ya taimaka mu ya dauka insha Allah ta'ala zan sanya wannan din domin a je shi insha Allah amin amin الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أكرمكم الله منا فاتا كون الآتية الحمد لله أكرمك الله أكرمك الله muna cikin masallaci yanzu haka wajen tafsiri a wannan rana da muke ciki ta laraba wanda yau ashirin da uku ne ga watan ramadan alhamis afuwar wannan rana ta alhamis wanda yau wa da uku ne ga watan ramadan mai ki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari 47 da ainihin arba'in da wanda kamar yadda ka saba zuwa shekara shekara kuma nauyin abubuwa suka kaddara ba za ka zo mutu shi ne muke roƙon nasihohi ga kallon mu da ya'yan matasa kamar yadda aka saba

godiya muna godiya kan makalla muna godiya muna godiya kuma an sosa wa matasa inda yake masu da ya kai musamman addu'o'in da aka yi musu da makalla sun ji daɗin addu'o'in da sosai Allah ya saka da alheri Allah ya saka da alheri akan makalla ورحمة الله بڑا نیت آوندی ملتب اثر کی ya zama bai samu zuwa ba to muna godiya da waɗannan sihohi kuma addu'an nan da yayi musamman ga matasa da suke buƙatar aure suke ta kokawa to insha Allah ya zama kafin baɗi iya duk wani wanda ya koka insha Allah ya shiga daga ciki insha Allah Allah ya dace da mu akwai ɗan minti biyu ko uku da ya rage mana za mu amsa ko tambaya ɗaya ko biyu wannan ke ta mana ɗan haramta wa maza amfani da zinari a nan duniya ya hukuncin amfani da cokali ko mazubin abinci wanda aka yi da ruwan zinari bi ma'ana ba asalin zinariya ba ne to kusan dai ba sun yaba kafar baya wato akwai tsakanin malamai dangane da a yi ado da zinari abinda zan iya tunawa hanabila sun ce haramun ne kai tsaye sun ce haramun ne kai tsaye amma sun malika sun ce idan kwano ne aka shafa zinari a waje sannan kuma ciki ba a shafa zinari ba to mahallin saba ne in an kalli cikin babu zinari a ce to ya halatta a ci abinci a cikin sai an kalli wajen kuma akwai nan kuma a ce ainihin bai halatta ba shafi'awa su ma sun ce bai halatta halakawa ne suka ce halatta ma'ana a ce ɗan kumfan zinari aka yi ado ga wani mazubi kenan mafi yawan malamai sun ce haramun ne hoton da ba dole sai an ci ba ina ga kawai a fita daga sabanin shi ne wai ba ma ne yanzu yake da halin waye cin abinci a kwanan zinarin ba idan ka zai yi wahala gaskiya eh to sai ke cewa matan da take dakon daukewar jinin al'ada shin tana iya tashi da azumi idan tana gani da yiwuwar ta yi wanka kafin sallar azahar ba a yin niyya ba a samu tsarki ba idan jinin al'ada ya ɗauke aka tabbatar ya ɗauke to ko ba ta yi wanka ba za ta iya niyya amma muddin ba a tabbatar ya ɗauke ba ba za a yi niyya a wannan yanayin ba idan rinjayen zato ta gamsu cewa nan da lokaci kaza zai ɗauke abin ba a ta yake ba lokacin zai iya zuwa ya zama bai ɗauke ba saboda haka ka bari ta ga ya tafi sannan to tambayar da zamu amsa shi kenan a yau suke cewa malam shin idan an gama kisabi yan aljanna sun shiga yan wuta ma suna su. Allah ya yi mana tsari da wuta to shi ita wutar tafiya za ta yi ko kuma ita ma tana nan a garinta ko a wurinta ana ganinta to ni ban san me ke nufi da wannan tafiyar ba wato da wuta da aljanna kowace Allah ya nuna cewa har abada da wuta da aljanna akwai ɗan saɓani na waɗansu mutane wanda zai rubuta ba ba abin la'akari da shi ba ne ya ƙulu na bi fana'in na suna ta wai wuta za ta ƙare ai tausayin Allah ya wuce ya ta yi wa bayansa azaba ya ta yi masu ya ta yi masu ya ta yi masu duk da ya har abada saboda haka ai ita kalmar abada tana nuna tsawon mudda wato a daɗe ana yin abu ana nufin dindindin ba saboda kan suna ganin wai wuta za ta iya karewa a kan a tashi amma wannan magana gaskiya wasu tsayin magana ce mafi yawan malamai sun ce yadda Allah ya faɗa kuma zo a hadisi da wuta da aljanna har abada ba za su kare ba to wannan magana gaskiya haka take Allah ya datar da mu a sai ta ƙarshe yake cewa malam ne hukuncin mai wasa da sallah yana zaune yana gani yana ji za a kira sallah ba zai yi ba to wannan ai ba ma sai mun faɗa ba wasa da sallah fasikanci ne fasikanci ne fasikanci ne wasa da sallah saboda wasa da sallah yana launa na imanin mai imani Allah ce "Fa fasa lafa min ba da mukhalifun aba'u salata wata ba'u shahawat fa sawfa yalqauna gayya Allah yake cewa wasu baragurbi suka mai gurbin mutane na kirki na kirki suka dinga tozartar da sallah aba'u salata duk inda ka karanta zaka ji malamai sun ce yukhrijuna an awqatiha sai su bari sai lokaci yayi nisa sannan zo su yi to Allah subhanahu wa ta'ala ke ta za su gama da gaban Allah ya kiyaye to saboda lokaci ya riga ya tafi nan za mu dakata abinda muka yi daidai muna roƙon Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure muna roƙon Allah ya gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din kuma alhamdulillah kun ji malam ya mana wasiya da tsananta addu'a dama alhamdulillah ba ma yin wasa da addu'a musamman halin da ainihin muke ciki kuma kasan mu take ciki yau ma insha Allah za mu yi kamar yadda muka saba Allahu salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم كن لنا عونا ونسيرا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم اكشف عنا ما نحن فيه من البلايا والمحن اللهم اكشف عنا ما نحن فيه من البلايا البلايا والمحن اللهم اكشف عنا ما نحن فيه من البلايا والمحن برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم فك اسار المسلمين اللهم فك اسار المسلمين اللهم فك اسار المسلمين اللهم فك اسار المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعل لهم من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لهم يا رب العالمين العالمين اللهم اهد أولاد المسلمين اللهم اهد أولاد المسلمين اللهم أصلح أهوالهم اللهم خذ بنواسيهم لما تحب وترضى اللهم استدلهم يا رب العالمين اللهم اجعل لهم من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا اللهم خذ بنواسيهم لما تحب وترضى برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اصلح ائمتنا وولاة امورنا اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم دمر أعداء الدين اللهم دمر أعداء الدين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم رد عنا شرورهم اللهم اكفنا شرورهم يا رب العالمين اللهم انصرنا عليهم اللهم كلنا عليهم يا رب العالمين اللهم كلنا عليهم يا رب العالمين اللهم لا تشمت بنا العداء ولا تجعلنا مع القوم الظالمين اللهم لا تشمت بنا العداء ولا تجعلنا مع القوم الظالمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا أيامنا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انت بحاجاتنا عليم قدير فاقضيها ويسرها يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك وانعم واكرم